Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokacin ‘yan uwa, insha Allah za mu kawo muku yadda aka ci gaba da gwabza rigima ta ta musayar yawu tsakanin malaman wahabiya salafiya izala. Inda insha Allah za ku ji yadda Asad Sunna ya mayar da zazzafan martani zuwa ga su Dr. Idris Dutse Tanshi, Sadidi Mai Kwano, Baffa Hotoro da sauran wasu da wa'anda suke da ra'ayin cewa ai kasar Palestine ba yaƙi suke da Isra'ila akan musulunci ba suna yaƙi akan kwata ƙasa ne kawai kuma kwata ƙasa ba musulunci ba ne ba da kuma wa'anda dai suke yin wasu maganganu wanda bai yi wa majoritin malamai daɗi ba akan ƙasar Palestine. insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba a yanzu Allah yadda za mu sada ku da shi asirin sunna a ce ya mayar da zazzafin martani zuwa ga wa'annan malamai a yi sauraro da kallo lafiya yadda ma da cewa wai akwai wata ƙasa a duniya sunanta isra'ila wannan zalunci kwata-kwata wannan ƙasar babu ita dukkan masu shekaru kashaji ana cewa yahudawa 'yan kama guri zauna kuma abin fa da ake magana abin da baka sani ba fa ita gaza nan da ake magana fa open prison ake kiranta ba open prison yanzu kama rigimar da ake tsakanin palestino ita palestino in ka ɗauke shi nationalism ne kamar a ce najeriya bi ajimali haga baki ɗayanta sai ka ga wani da sunan musulunci ko ya ce falastinu ba addini suke ba ƙasa suke karewa a yanzu kai yanzu wani ya zo zai kwace ma gida annabi bai ce man na duna mali hifa huwa shahidun ba idan wani ya zo zai kwace ma mata idan ka tashi dan kai a akan irdin mata ka kai shahada ko ba kai shahada ba to qiyasul aula in dai za a kwace maka gidanka kana iya tashi don mutuncinka ne kai difa'i akan kwatar gidanka kayan shahada lokacin da ake so a kore ka kuma akan ƙasa ga baki ɗaya ba. sai ka ga wasu na kafa hujja cewa wai me yasa ba za su hijira su bar ƙasar ba waye malamai sun yi fatawa wai annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina kwat oke kowa ya sani annabi ya hijira amma muna faɗa masa cewa akwai amsoshi kamar haka na farko kafin annabi ya hijira sai da aka shirya zuwansa a madina cewa ya baro makkan ya taho madina sannan na biyu ba fa al'umma ba ce bi akmali ha yanzu gaba ɗaya garin makka za ta bar makka ta tafi ina wasu mutane ne ɗaiɗai ko a makka in ka haɗa su da yawan mutanen makka aka hana su addini domin ko da annabi ya zo zai hijira ya bar makka ya taho madina ana sane da adadin musulmi a makka don ko da hijira ta kai shi ko da annabi ya kai shekara goma da aiki na annabta an san adadin musulmi nawa ne ke musulunci an san wannan adadin sana abu na uku tsarin duniya yanzu wajen shiga ƙasashe yanzu ba shi bane tsarin duniya a wancan lokacin in ba najeriya ba kowace ƙasa yanzu a kirge take da 'yan ƙasar wajen adadin wutar da za ta su da ruwan da za ta su da waye duk malamin da ya wannan fatawar ka tambaye shi ka ci alaga ta malam yan ka kai nawa za a ɗauko a kawo garinku in sun yi gudun hijira ka tambaye shi nawa za a kawo mai shi ba shugaba ba ne kawai malami ne na faɗa muku babban mushkilar wani lokaci sai na sa hulata na goge ta na sa rigata tana kyalle kowa shi ma ya fito daga gidansa ya ci ya ƙoshi an zo an kunna fanka ga haske to sai da yanzu zamani ne na haske haske ai ta haska ka da kyamara to sai haska ka da kyamara kai ta surutun da kaga dama sannan abu na uku na gaba eh shin yanzu idan yahudu ne suka yi nasara akan falasinawa don allah mai maslahar mu amma idan falasɗinu suka yi nasara akan yahudu muna da maslaha ko ba mu da maslaha kama ajiye duk wanda zai zo yana maka maganan aƙida su ajiye wannan ka ku za ku bata lokaci mu ma kaddara cewa ba ma musulmi ba ai a yi takadirin haka eh idan yanzu suka yi nasara su mutanen falastini a cikin nasararsu muna da maslaha ko ba mu da maslaha ku duba ba ku gani mun yi magana mun ce dalilin saukar suratul rum kenan alif lam min gulibatur rum fi adana al'ardi wa hum min ba'd galibihim sai galin fi bil isnin lillahi al min qabl wa min ba'd wa yawma idil yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah menene dalilin da yasa mu'mine suka yi farin ciki ai ba dan saboda musulmai da kafirai aka da yaki ba shi yasa musulmi suke yin nasara suke farin ciki a'a an gwabza ne tsakanin masu bautar wuta da masu addinin sama wannan dalilin yasa da aka yi nasara akan masu bautar wuta alaƙar musulmi da masu littafin sama shi yasa suka yi farin ciki a wannan lokacin shi yasa Allah ya ce wa yawma idin yafrahu almu'min bi nasrillahi yansuru man yasha ita kuma wajen taimakon Allah ya cewa yana taimaka mu wanda ya ga dama ne bai ce yana taimakon wanda yake so ba da ya ce yana taimakon wanda yake so da duk sanda aka gwabza ba wanda zai nasara sai musulmi amma tun da ya ce bi nasrillahi yansuru man yasha dalili ne akan nasarar yana bayar da ita ga wanda yake so da wanda baya so bisa ga wata hikima tashi da wani tsari da ya ga dama da sai ga mutum abin ban mamaki yadda ma da cewa wai akwai wata ƙasa a duniya sunanta isra'ila wannan zalunci kwata-kwata wannan ƙasar babu ita dukkan nan masu shekaru kashaji ana cewa yahudawa 'yan kama guri zauna kuma abin fa da ake magana abin da baka sani ba fa ita gaza nan da ake magana fa open prison ake kiranta ba open prison yanzu kamar garin kadunan nan a ce an zagaye shi da katanga an sa kyamarori ana ganin ana monitorin din shigan mutane da fitarsu in za ka shigo akwai katanga da gate sai an tambaye ka wajen wa za ka zo in za ka fita sai an tambaye ka ina za ka je haka fa mutanen palestini fa suke rayuwa fa to wani wanda bai san me ke tafiya ba bai san me ke faruwa ba yana unguwarsu ya tara mutane an haska mai kyamara sai ta surutun banza eh? in gaskiya kake yi ka ce mana kasashen musulmi su taru a yaƙi ba suwaye suka yi zalunci wanda ya zo ya same ka a gurin ka ya ce ka tashi ya zauna shine azzalimi ko kai da ka ce bai isa ba ba za ka tashi ba to a tare a yaƙi wanda ya zaluncin mana maimakon ka ce su su hijira su tashi su bagarin to yana za su je yanzu dan Allah ko jiha guda a Najeriya jiha guda yanzu in ka ce jihar bi akmali hata hijira ta tashi ta bar jihar wace jiha ce ta shirya daukar ta a cikin jihohin Najeriya eh ba fa daidaikun mutane mane ko wata unguwa in wani ya ce su hijira su bar ƙasar faɗa mana wata ƙasa ce za ta karɓe su a duniya a matsayin 'yan gudun hijira maganar banza ce kawai wasu ke yi har ba wani za ka wai a mumbarin fa juma'a fa wai yana cewa wai in ana tsine wa isra'ila wai wai wai wai annabi yaquba ake tsinewa a daidai lokacin shi fa akwai wani mutum sunansa ahmadu tijjani ya manta sunan ahmad din sunan annabi muhammad ne amma ya ce wannan mutumin kafiri ne saboda yana wata ɗariƙa ba na tsammanin yanzu dan akwai wani muhammad a nan gurin kai ba sunanka muhammad alba yanzu daga na ce malam muhammad shikenan kowa sai nan sai ce sallallahu alaihi wasallam dan Allah in na ce muhammad na ayyana ka kai akwai wani wanda ke dauka a nan cewa ina nufin annabi muhammad nake nufi to ya wani zai zai wannan tunanin in an ce Allah ya tsine wa Isra'ila sai wani zai ce wai in an tsine musu wa annabin Allah aka tsinewa ga ma Qur'ani da kanshi yana cewa lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam haka fa ake wannan shirin fa duk akan mumbari fa kuma wani lokaci fa ranar juma'a ma fa Allah madaukakin sarki ya samu dace bari mu shiga karatu al alaqatu bainal munafiqina wa ahlil kitabi alaqa tsakanin munafikai da ahlul kitabi alaqatun wasiqa jiddan To alhamdulillah yan uwa yacca asali suna yi mai da zazzafin martani in zuwa su da Dr. Idris Dutsen Tanshi da su Sa'idu Mai Kwano da sauran malamai wa'anda suke da makamancin irin wannan ra'ayi akan maganar rikicin Palestine da Isra'ila. Inda an ji yacca ya mayar da famous martani yake ne ba su amsa ya nuna musu cewa lallai rikicin da suke yi suna yin sa ne akan gaskiyarsu wanda kuma duk wanda yake rikici ne akan gaskiya dole a ce yana rikici ne akan addinin musulunci ne kamar ya kamar yacce maganganunsa ya nuna ya cewa idan aka kashe su akan haka akan haƙƙinsu kaga sun yi shahada da sauran amsoshi da ya ba su Allah ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da yake faruwa tare da kawo muku karatun malamai daban-daban don warwa al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu